أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta hanyar rubuto da sakon text akan lambar waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma rubutaccen sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar da kuma sakon imel akan fatoyin rahma at yahoo.com sai kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to yau dai muna lahadi ne 28 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1439 bayan turar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 17 ga watan disamba na shekara ta 2017 kuma kamar kowane mako muna tare da shehi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umari jalemo babban malami a na garin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayar da kenan kano wanda shine ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana Anas Idris Hassan da yake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka in masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mun fara magana akan eh, kunci shafa akan hufi Ah, daga cikin abin da ya shafi wannan batu na shafa akan hufi akwai batun sharaɗin shafa akan hufi ah, ba koyaushe ne ake shafa akan hufi ba sai ya cika sharaɗin shafa akansa sharaɗin shafa kansa shine a sanya wannan hufi bayan an yi alwala wato bayan mutum ya yi alwala ya wanke kafarsa ya yi alwala har zuwa kafa ya wanke ya sanya hufinsa sai kuma daga ba alwala shi ta warware to a lokacin ne yake da damar ya yi shafa akan hufinsa amma idan ya sanya hufinsa ya tashi daga bacci zai fita sai kwaskwari ma kawai bai alwala ba sai sanya hufinsa sai a zahar ta yi tashi zai alwala to zai shafa a kansu ba tunda bai sa su da ɗahara ba ya sa su ba tare da yana da alwala ba don haka wannan sharaɗi ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin mugira inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alwala ke cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa a wata rana a wata tafiya sai na zuwa masa ruwa ya yi alwala ya wanke fuskar ya wanke hannayensa wato zira'in hannayensa sannan kuma ya shafi kansa da huffi a kafarsa sai na tafi zan cire masa huffin kafarsa sai manzala ce da ni da huma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn ka basu domin na sa su ina wato bayan dahara wato bayan suna da tsarki na sa wannan hufin saboda ka ba sai ka cire su ba to wannan hadisi sai nuna karara cewa mutumin da ya sanya hufi sharadi ne wato in zai yi shafa a kansa sai ya zan ya sa shi bayan ya yi alwala to duk abinda kuma aka sanya shi sharadi to in ba a same shi ba abin ba zai inganta ba in ba a samu wannan sharaɗi ba abin ba zai inganta ba kuma taharar da annabi yake nufi inni qad adkhaltuhuma tahiratayn yana nufin tahara shar'iyya wata ita ce alwala akwai matsala da malamai suke magana a kanta shine mutumin da ya yi alwala ko yana alwala ya wanke kafarsa ta dama sai ya tsaya ya sa huffi sannan sai ya wanke ta hagu sannan ita ma ya sa mata huffi to shin zai yi shafa akan wannan huffi domin suna ganin huffinsa na farko na kafar dama ya sanya shi kafin ya kare alwala don haka kaga bai sanya huffinsa na farko yana ɗahara ba wato bai kamar bai gama alwalar bai sa shi don haka ba zai yi shafa a kai ba wasu kuma suna ganin cewa zai iya shafa a kansu saboda ita ɗahara ai ba ta karkasuwa ce ga ta nan rabi ce nan cikakkiya ce ɗahara ɗahara ce saboda haka koda ya ya ya sa ta farko kafin ya wanke kafa ta hagu ya sanya hufinsa na kafar haƙar kafar dama to zai iya shafa akan wannan hufi da sun da ya bukata ba kamar yadda wasu suka ce sai idan ya sake cire wannan na farkon ya sake mayar da shi ba sannan ne zai shafa a kansa to zai iya shafa a kan hufinsa ko da ko ba lo wato ba a tare ya sanya waɗannan ah, hufin nasa ba bayan ya kammala alwala wannan maganar ita ce wacce tafi rinjaye to akwai hufin da yake ya yage akwai hufi tunda wasu malamai da yawa daga cikin malamai sun shafarta hufin da ake shafa a kansa sai ya rufe dukkan wani mahalli dukkan wani guri na farilla wanda wanke shi a alwala farilla ne don haka idan hufi ya yage ana ganin wani guri wanda wanke shi farilla ne a jikin kafa to ba za a shafa a cikin wannan hufi ba domin ba zai yi a haɗa shafa da wanki ba saboda haka sai aka rinja yadda janibin wankewa saboda sai ya sai ya cire wannan hufin ya wanki wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ya halatta a shafa akan wannan hufi ko da ya yage matukar dai ana iya tafiya da shi matukar dai ana iya taka a tafiya da shi za ka iya shafa da kansa kace saboda babu wani nassi da ya nuna cewa idan hufi ya yage kuma sunan shi huffi ba za a shafa a kansa ba babu wani nassin da ya nuna wannan kuma abinda ma yanayi yake nunawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin sahabbai hufin su a yage yake wannan shi ne abinda yanayin rayuwar su yake nuna mana domin na farko dai rayuwa ce wacce suke yin ta a wani guri wanda yake da duwar wasu harra ce wato harra shine gurin da yake da duwar watsu haka kanana a ƙasa uh, wanda tafiya a kansu ma yana ɗan wahalarwa to tabbas mutumin da yake sanye da kufi yana tattaka wannan duwatsu kuffinsa zai iya tsatsagewa zai iya farfashewa. sannan kuma abu na biyu an san sahabbai a wancan lokaci musamman farko farkon hijirarsu kafin ubangiji wata wata'ala ya buɗa a samu ganima na da da jizya da ake karbowa daga wasu garuruwa sun yi rayuwa cikin talauci matsananci wanda har ta kai wasu daga cikin sahabbai abin zanen da suke daurawa gyautan da suke daurawa yana fashewa ba su da za su iya canza shi har sai da ta sa annabi sallallahu ya ce idan aka zo sallah maza suka yi ruku'u mata suka yi to kada mata su ɗauko daga ruku'u sai maza sun dauko saboda in sun yi ruku ɗin abin da suke sanye da shi ba shi da kyau ya yage al'aurar su za ta iya bayyana shi yasa sai aka hana mata su dago daga ruku'u sai maza sun dago to kaga idan ya kasance suna cikin talaucin da hatta tufafinsu ba za su iya canzawa ba saboda ya yagewa to ina batun kuma su canza kofi don ya yage saboda haka maganar cewa in ya yage ba za a shafa a kansu ba da sharaɗi ne to da tabbas annabi sallallahu alaihi ya bayyana wasu habbai domin wani abu ne da zai ta faruwa a cikin su na samun sahabbai masu yagaggen kofi amma ba ta samun wannan bayani daga ma'aiki sallallahu alaihi ba wanda yake nuna sharɗan ta wannan sharaɗi ne wanda babu abin da yake tabbatar da shi sai ya shafa shi akan kofin din ya ake yin sa abinda yake ya tabbata a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu shine ana shafar wato bayan su ne saman su ba ƙasa ba ana shafar saman su ne ba ƙasa ba kuma sau daya wannan shine abin da yake tabbata hadisin sayyidina ali yana cewa law kana ad-dinu bil ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil masjid min a'la laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffayhi wani hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud da sunan darqutni da sunan kubra na bai haƙi sai na ali yana cewa da a ce da ra'ayi ake addini to da a shafi ƙarƙashin kofi shi ya fi sama da a shafi a ƙasansa ba abin da samansa ya ce to amma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar saman kofinsa ne to kaga wanda yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sama ya rika shafa ba ƙasa ba wannan shine abin da yake mazhaba ta wasu daga cikin malamai kamar sauri sufiyanu sauri wal auza'i kamar imam ahmad abu hanifa da almajiransa imam malik da imam shafi su suna ganin ana shafar sama da ƙasan ne ma idan mutum ya taƙaita akan saman ma ya isan masa suna hujja da hadisin mugira ibn shu'ba wanda yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala ya shafi kasan hukunsa da sama kuma wannan hadisi hadisi ne mai rauni yana cikin sunan abi dawud da tirmidhi da sunan ibn majah da musnad imam ahmad amma malamai irin su imam ahmad su imam al-bukhari abu hatim darqutni ibn hajar duk sun illanta sanadin wannan hadisi hadisi ne wanda bai tabbata ba saboda haka abin da ya tabbata shine wancan hadisi da sayyidina ali wanda yake nuna ana shafar saman ne kawai don haka idan mutum da zai shafi kasan kadai kuma yake shafar saman ma shafar tasa bata yi ba shafar sa bata yi ba to akwai abin da kuma yake warware wannan shafar wato yake bata shafa akan hufi idan mutum yayi yi shafa akan kufi akwai abin da yake bata damar ci gaba da shafa a akan kufi hadisin safwan ibn asal ya gabata wanda annabi sallallahu alaihi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu idan mun kasance a halin tafiya kan mu cire takalmamu na hufi tsawon yini uku da dare da su sai dai illa min janaba sai dai idan da janaba wato kaga ashe idan mutum yana da damar ya yi shafa a kan kufi ya samu damar ya shafa a kan kufi a matsayinsa na mazaunin gida awa 24 sai awa 10 sai jaraba ta same shi ya kwanta bacci tashi da jaraba to kaga a nan damar ci gaba da shafa kufi ta kare ta zo karshe ta warware sauka sai ya cire su ya yi wanka to haka na duk abin da zai wajabtawa mai sanye da kufi wanka kamar bacci samu al'ada kamar ko jinin biki to duk wannan yana yanke a ah, batun ci gaba da shafa a kansa hakanan karewar karewar mudda wato lokacin shafar mazaunin gida da ba matafi ba an ba shi awa 24 tun awa 24 ta cika cip to shikenan dole ya cire in zai sake alwala ya wanke kafafuwansa sannan ya sa su sannan kuma ya sake lissafi sabo matafiyi ne shi ma ya awa 72 shi ma dole ya cire idan wannan awanni sun cika ya sake ya yi alwala ya mai da su sannan ya sake sabon lissafi a haka nan mutumin da zai cire huffinsa yana cikin damar ya abin ya cire huffinsa sai kuma ya yi kari wato ya samu alwalarsa ta kari kafin ya kowa mayarwa to shi ma wannan sai ya yi alwala cikakkiya sannan kuma zai mayar sannan ke da damar ya abin nan sannan ke da damar ya ci gaba da shafa a kansa to idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suka faru to baya halatta mutum ya shafa a cikin akan hufinsa ya sai alwala idan abin wanka ne sai ya yi wanka yan wanke kafafuwansa wanda wannan dole ne bacewar shafa akan wato shafa akan kofi a fahimta baya nufin lalacewa alwala ba nufin alwala ta lalace da mutum zai yi alwala ya yi shafa akan kofinsa sai kuma muddar da aka bashi sai ta ƙare ba tare da ya yi abin da alwalarsa kare ba to wannan muddar da ta ƙare ba yana nufin shi kenan alwalarsa ba ta lalace ba a zai ci gaba da ibada da wannan alwalar har sai idan ta karye ya tashi sake wata alwala to shine zai ake ce masa tilas ya cire sannan kuma ya sake ya sake wanke kafafunsa sannan ya mai da su wannan shine abin da ake faɗa sai shafa akan aljawrabai wato safa to safa ita ma wacce aka yi ta da su aka yi ta da auduga ko kitani ko wani abu mai kama da haka malamai suna da maganganu a kanta wasu daga cikin malamai suna cewa bai halatta a yi shafa a kansu ba sai dai idan ya zan akwai fata a ciki sai ya zan akwai fata a cikinta to lokacin ne ake shafa a kanta wasu kuma suna cewa za a iya yin shafa a kansu amma da sharaɗin su zama suna da kauri kuma sun rufe duka mahallin farilla wato na wanke kafa wanda shi ba wasu daga cikin malamai sun faɗa wasu kuma suka ce za a iya yin shafa a kan safa kowace iri ce ko da ko ba ta da kauri ko da ko ba ta da kauri wanda wannan da yawa daga cikin malamai su ma sun zaɓi wannan kauli kuma wannan kauli shine yafi ƙarfi domin sharɗanta cewa sai ta zama da fata a jikinta sharɗi ne da babu wani abin da yake nuna wajabcin haka domin su a gurinsu ba za a shafa a kanta ba sai ta zama kamar kofi zamanta kamar kofi shine ta zama tana da fata a ciki to wani sharaɗin da suka sanya babu wani abu da yake tabbatar da shi na nassi hakanan waɗanda suke cewa sai tana da kauri tana da kaurin da za ta iya zama kamar takalmi yumkinu ta tafi walmashi alaiha ce za a iya tafiya da ita ko da ba a sa takalmi ba shi ma sharaɗi ne wanda babu wani nassi da yake goya masa baya abinda ya zo a nassi shine ne aljaurabai aljaurabai shi ne mutlaƙul jaurab ana nufin kowace irin irin safa sunanta jawrab so aka kayyade ta da ta zama kaza ta zama kaza wani abu ne da yana buƙatar nassi hadisi ya tabbata na al-mughira hadisin mughira ibn shuba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha ala al-jawrabayn wa an-na'layn annabi yayi alwala kuma yayi shafa akan safa shafa akan takalma takalma ana nufin wanda yake sinke wanda zai rufe maka har idan sawu akwai hadisin al-azraq ibn qais wanda yake cewa ya ga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu alwalarsa ta kare sai ya tashi zai sake alwala sai yanke fuskarsa ya wanke hannayensa yana sanye da safa sai ya ce sai na gaya ya shafa safarsa safarsa kuma ta suf ce suf shi ne gashin dabba ah, sai na ce da shi a saho alaihi ma kana yin shafa a akan safanka ne sai ce na huma kuffa ne walakin min su ce su ma kuffi ne kawai dai su wani na suf ne yin su ne da gashin dabba ba da fata ba saboda haka a nan yana nuna cewa hufi anas ibn malik yana nuna cewa huffi ba wai ya takaita kawai akan abin da aka yi shi da fata ba ko da kuwa da gashin dabba aka yi shi shi ma sunan shi huffi wannan anas ibn malik yana daga cikin asabul lugha wanda shi ma ya san harshen larabci yana cikin ahlul lugha saboda haka maganarsa ce mai karfi da ba za a iya ture ta ba abin din anas Uh, ruwayar anas uh, tana cikin uh, littafin alkuna na dulabi sannan da yawa daga cikin sahabbai an ruwaito cewa sun gamsu sun yadda da shafa akan kofi ko dai sun yi ko kuma sun yi fatawa da ai an samu wajen sahabbai za su kai goma sha ɗaya waɗanda su aka ruwaito wasu sun yi wasu sun yi fatawa da yin da yin shafa akan kofi daga cikin su akwai Umar ibn al-Khattab al-Khalifa ar-Rashid Khalifatu ar-Rashid radiyallahu anhu akwai dan sa Abdullah Abdullah dan Umar akwai Ali ibn Abi Talib al-Khalifatu ar-Rashid akwai Ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud daga cikin su akwai Aras ibn Malik da wasu daga cikin sahabbai a zamanin su babu wani wanda ya saba musu akan wannan fatawar tasu don haka ga kamar ijma'i ne amma sauran abubuwa da aka fada wannan na cewa sai sun yi kauri sai sai ya zama na yamkinu ta tafi ulmashi alaiha duk wani wani abu ne da bai zo ba daga cikin maganganun magabata saboda haka mutumin da ya yi alwala cikakkiya ya sa kofi bayan ya gaba alwalarsa to shi ma hukuncinsa hukuncin shafa akan akan akan akan kofi ne yana da yini daya da dare daya wato 24 idan mazaunin gida ne yana da kuma yini uku da kwana da dare da dare uku idan matafiyi ne wato awa 72 a hakanan shafa akan takalmi takalmin da yake da kauri afuwan takalmin da yake ya rufe ya rufe har duka inda yake wanke shi farilla ne wato ya rufe har idan sahu to ya tashi daga abinan daga farkon yatsu har idan sahu ya rufe duk inda ya zan farilla ne a wanke shi to ya rufe to shi ma ana yin shafa a kansa da hadisi ya gabata wanda yake cewa tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasa halal jawrabain wannan alai wannan alai saka eh, idan mutum ya yi shafa a kan takalmansa shi ma wannan bai saba wa abin nan ba yana yi wa ya sa takalman a kan safa yana yi wa ya sa takalma a kan safa to ya halatta ya shafa a kansu hukuncinsu hukuncinsu ne tare wato da zai yi mutum zai yi eh, safa a kafarsa ya sa safa a kafarsa sai kuma ya sa takalmi wanda yake na sau ciki to zai iya shafa akan abin nan zai iya shafa akan akan wannan takalmi sau ciki saboda hukuncin sau hukuncin wannan safar da yake sanye da ita to wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi hukunci bisa shafar akan kofi da kuma shafa akan abin da ya shafi safa ko kuma takalma sau ciki ganin cewa yanzu lokaci ne na sanyi za a yawaita tambaya akan waɗannan matsaloli ka ga ya kamata mai ishara zuwa gare su Allah ya samu dace to amin su mamin malalai saka da alkhairi to sai bayan mu ta farko a wannan rana malam ta zo ne take cewa menene matsayin karanta fatiha sau biyu a raka daya mutum a matsayin fatiha da kuma sura asali abinda aka sani a sunna shine mai sallah ya karanta fatiha sau daya cikin kowace raka'a wannan shine abinda sunna ta zo da shi cewa mai sallah ya karanta fatiha sau shi ne kuma abinda annabi sallallahu alaihi aka san ya lizumce shi ba a san shi cewa yana maimaita saratun fatiha ba shi yasa wasu lokacin malamai suka ce su maimaita karatun fatiha a sallah tun ya karanta ya kuma maimaita da gangan to haramun ne wasu suka ce sallarsa ta ɓaci suka ce sallarsa ta bace saboda ya maimaita wani abu wanda yake rukuni ne kuma da gangan kamar ya maimaita sujjada ne da gangan haka sallarsa ta ɓace wasu suka ce a sallashi ba ta ɓace ba amma ya aikata makarohi wanda suka faɗi karhanci wasu sallashi ta ɓace ba akwai waɗanda suke ganin idan da dalili ya sa ya karanta shi saboda ya maimaita saboda kasancewar ya rasa wani abu na mustahabbi a wajen ya rasa wani mustahabi a wajen karatun fatiha din kamar mutumin da zai karanta fatiha a bayyane sai ya manta ya karanta ta a boye to suka ce idan ya yi don ya risko wannan mustahabi ne ba wai haka kawai ya maimaita fatihar ba suna cewa babu komai ko kuma ya karanta sai ya kasance ba ta dabburi ya dai karanta amma kuma sai ya fahimci cewa bai ma san ya san da yake karatun ba sai ya dawo ya maimaita don ya samu tadabburin ayoyin da ya karanta suka ce ba komai to amma yawaita wannan zai iya haifarwa da mutum ko kwanto wato shi wannan matsala ta abin fuska ta biyu a ce ya karanta sai ji cewa ai aya ɗaya biyu bai karanta ta da tadabburi ba sai da ya sake maimaita fatiha sai da ya ji cewa ai ai bai ta tadabburin aya kaza ba to sai ya zama ya ya mai da kansa mai kokonto ya yi ta mai tafatiyar ba ƙaƙƙauta ko kullum ya yi ta mai fatiya saboda haka abinda da shi iya fi shi ne zimtar sunan annabi sallallahu alaihi idan mutum ya karanta fatiya to kada ya ce zai maimaita karatunta sawa'un mun ce sallar ta ɓaci ko bata ɓaci ba alaƙalla dai ya yi wani abin da yake ya saba wa sunan annabi sallallahu a cikin sallah sai sakon nura rabi'u riman gata yake cewa shan hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk tafafin namiji da ya wuce idan sawu na kafa wannan yana wuta na akwai hadisai ma ba hadisi ɗaya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya bar tufarsa ta wuce abin akwai hadisin anas uzratul mu'mini ila nisfi sa'a وإن كان ولا بد فإلى الكعبين فما أسفل من الكعبين ففي النار wato tufar mumini ko izarinsa shine ya zama a rabin idan ya wuce idan ya zama dole ya wuce to kada ya wuce idan sawo in abin da ya karu akan idan sawo to yana wuta wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi hadisin Abdullah ibn Umar hadisin Abu Huraira wanda mai at-targhib wa at tarhib al ya kawo su a cikin littafinsa da dama waɗanda suke tabbatar da wannan ah, abdullahi dan umar yana cewa ah, abinda aka faɗa game da da izar shine kuma abinda ake faɗa game da riga wato ko riga ce ko izari ne ah, hakanan sirwal shi ma yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aikin hajji mallam yajri al-izara falyalbas as-sarawil wanda duk bai samu izari ba wato gyauto da zai daura to ya sa dogon wando sauraka da dogon wando da riga da gyauto duk hukuncinsu daya ana san kada su wuce idan sawu kada su wuce idan sawu da mutum ya wuce idan sawu to ya aikata abin da ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai sakon umar sani mai naje yake cewa yana son ƙarin bayani kan waɗanda suka zo kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam wajen yi musu hisabi to waɗanda suka rayu a lokacin fatara wato kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar annabi isa alaihi salam kuma su riski manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam iri biyu ne akwai waɗanda nassi ya tabbata akan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya gansu ana masa azaba kamar amr ibn luhai amir ibn luhayi shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin larabawa da larabawa ba su san bautar gumaka ba cikin tafiye-tafiyensa da yawace-yawacensa da yake yi da ya je ƙasar sham ya ga ana bautar gumaka sai ya ɗauko ya kawo su maka ya sa aka aba shi kiran ƙabilu daban-daban na larabawa kowace ƙabila sai ta yi wa kanta gunki sai ta zo ta aji shi ya kawo wannan mummunar al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da yake cikin sahih bukhari da muslim yake cewa na ganshi yana jin yan hanjinsa a cikin wuta kaga ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi yake cewa na ganshi ya jurru aktabahu fi nar yana jan yan hanjinsa a wuta to irin wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da azabarsa tabbas wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kabarta ya ji ana yi wasu mutane biyu azaba kuma kaburbur yana da ji wasu mutane ana musu azaba kaburbura ne wanda kuma an binne su tun zamanin jahiliya kamar da ya zo a wasu ruwayoyi saboda haka idan nasi ya zo to babu wanda zai fitar da shi wannan daga cikin nasi ma bai zo ba wanda nasi bai zo a kansu ba to suna ƙarƙashin wa kunna mu'azzabi na hatta na ba'ath rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mu aiko da manzo to malamai suna cewa saboda wasu hadisai da suka zo da cewa yawancin hadisan akwai magana akan isnadinsu ma suna da yawa cewa za a jarraba su a lahira za a jarraba su a lahira a ubangiji su wani ala ya umarce su da cewa su je su shiga wuta wanda ya bi umarnin Allah ya nufi wuta ga dangadan zai shiga saboda bin umarnin ubangiji to wannan ya tabbata kenan a duniya ma da an bashi umarni zai bi sai ya sashi aljanna wanda kuma ya noke ce shi tun da wuta ce ba zai shiga ba to shi wanda ya tabbata kenan a duniya ma da ya halarci lokacin da aka aiko sako daga Allah ba zai karba ba to sai a sashi a wutar to wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa ahlul fatra yumtahanu za a jarraba su da su da yara ɗayan kafirai da aka haife su iyayensu kafirai ne kuma suka mutu suna kanana ba su girma ba to su ma za su shiga cikin wannan da wanda aka haife shi kurma ne bebe ne ba ya da wata hanyar da zai ji sako kurma ne bebe ne makaho ne misali ba zai gani ba a masa kwatance ba zai ji ba ba zai ba da inda sakon Allah zai shige shi to shi ma irin wannan in ya mutu zai shiga cikin wannan jarabawa ne in ya ce tafi aljanna in ya faɗi ta futa wannan shine abin da da dama daga cikin malamai suke faɗa to sai mai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum shi yana son karin bayani akan abin da ya kamata mutum ya kiyaye yayin fita tsakar dare don zuwa bayi zane ce shin ko da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fita tsakar dare bai wuce ya roki Allah ya tsare shi ba daga dukkan wani abin da zai cutar da shi a uzu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaq wa uzu bi kalimatin lahi tamma min kulli wahama wa hamma wa min kulle ainihin lamma ko ya karanta kula uzai guda biyu kula uzu bi rabbil da kula uzu bi rabbin nas ko ya karanta ayatul kursi duk waɗannan ayoyi ne ko surori ne waɗanda suke za wato samarwa da ɗan adam tsari daga dukkan wasu abubuwan da za su iya cutar da shi waɗanda ba ya ganin su zai iya faɗar wannan in ya shiga ban ɗaki kuma ya yi addu'ar da mai shiga ban ɗaki yake yi اللهم ya أعوذ بك من الخبث والخبائث يا الله إنا نيمان كتريني daga aljannu mazansu da matansu to yayi wannan shine abin da dai sunna ta zo da shi amma magana cewa annabi ya hana abu ta bayi da daddare to ya za a yi a cikin ko ko kuma me ba wani guri da annabi ya hana a yi wannan da suna kita ma mala assalamu alaikum abokin aikinsa ne ya rasu wanda ba musulmi ba sai aka ce duk ma'aikata na wajen aikin a taimaka da kuɗi abin da ya sauka domin a baiwa iyali mamacin shin hakan ga musulmi akwai aibi to a game da tambayar wacce da ta gabata abin da ya kamata ma mu kara maka da shi shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bayi a gidaje game da Aisha take faɗa babu bayin bayan gida a cikin gida sai dai a fita waje zaka je wance an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita waje sai a tafi abin nan mata kuma ba sa fita sai da daddare mata daman da daddaren masu ke fita to kaga yaushe za a ce annabi ya hana fita da daddare sai yi mai wani tambayar shi eh, cewa kai eh, na ji tambayar cewa wani ne abokin aikinsu ya rasu kuma ya bar iyali kuma shi ba musulmi ba ne za a iya taimaka iyalinsa na za a iya taimaka musu shi taimako ba a ce sai wanda yake musulmi kawai ake taimako ba kana taimakon duk wani wanda yake dan uwanka ne a mutuntaka dan uwanka ne a musulunci yayin da ya bukaci taimako shi musulmi yana da haƙƙi ne guda biyu haƙƙin shi mutum ne dan uwanka haƙƙin kuma shi musulmi ne to kaga shi buƙatar taimaka masa take da ƙarfi fiye da wanda ba ku yi tarayya addini ba amma dai taimako wannan ana yi wa kowa shi yasa cikin waɗanda aka ce a ba zakka da wanda ba musulmi ba su ne wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake su ko dai ana rarrashin su su shiga musulunci ana tare da su ana so a nuna musu yadda musulunci ke kyautatawa a rika ba su in an fidda zakka ko mutum ya fidda zakka a ce a ba shi wanda zai sa ya fahimci cewa musulunci ba addini bane yadda ake gaya masa ko kuma a'a ya shiga musuluncin amma yana rawa bai gaba zama a zuciyarsa ba to shi ma irin wannan ya shiga karkashin wal ta qulubuhum kaga zai zama da al'allafa qulubu su wanda ba ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba suna shiga ciki kuma ana taimaka musu da kudin zakka in babu aula su kudaden da ba wani zakka ba a taimaka musu da shi wanda ba za ka taimaka ba shine wanda ka san in ka bashi kana da tabbacin cewa sabon Allah zai yi da shi to wannan ko musulmi ne kasancewa in ka bashi taimako zai saba Allah da abin da ka bashi taimako da shi ba za ka bashi ba kasancewa an ka ba shi zuwa gidan giya zai yi ko neman mata to za ka taimaka masa ba sauran musulmi ne ko musulmi ba ne amma an kasan abinci zai ci kudin yaran makarantar yaran zai biya ko lafiya zai nema da shi ko kudin haya zai biya babu komai don ka taimake shi to tambayar ka ta biyu mai kama da wannan yake cewa malam shugaba ne a wajen aiki wanda yake musulmi amma kuma yana auren matar da ba musulma ba sai mahaifin matar ya rasu to ga al'adar matar tasa mutum shi yake hidimar uban matarsa idan ya rasu to wannan musulmin yanzu shine zai dau nauyin duk abin da ake na bikin binne gawa shimala akwai aibu a matsayin musulmi a taimaka wannan mutumin da gudunmawa kamar yadda duk ma'aikata na karkashin sa suka yi sakamakon matsayinsa a to ai kaga wannan ta sha bamban da ta baya idan kasancewa abin da za a yi da wannan kuɗin shine za a yi abin da ya saba wa Allah za a haɗu a soyin giya a haɗu maza da mata kila ko a yi wasu rere ko a yi wasu karance-karancen abubuwan da suke kunshe da shirka da Allah wanda ba za ka ba da kuɗinka a yi wannan ba kuma ka ba da kuɗinka a kai wannan ka yi tarayya da su cikin abin da ke saban Allah ne ala na cewa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaki junanku akan abin da yake biyayya ce alheri ne da tsoron Allah kada ku taimaka wa ku akan abin da yake saban Allah ne ko ƙetare iyaka kuma ka duk abin da ya kunshi saban Allah to ba a taimako a kansa haka inda har ka tabbata da abin da ke faɗa shi za a yi da kuɗin ba ka bai bai halatta ka taimaka maganar cewa babba ne ko ƙarami ne duk ba shi ne abin duba ba Allah shi ne akbaru Allahu akbaru wa azam wa ajal Allah shine sama da kowa haka inda taimako ne kawai na taimaki iyalansa ko 'ya'yansa wannan babu komai kamar yadda muka faɗa a tambayar baya amma abin da za a saba wa Allah da shi to wani bai halatta kai tarayya da masu sabon Allah har ka taimaka musu ba tattauna take cewa assalamu alaikum da Allah menene hukuncin sanya gashin ido shin ya halatta idan an sa din kuma za a iya yin sallah da shi daga hawa duk wani abin da za a sa a canza halittar Allah gangan gashin a ɗauka gashin gidan ki ne bai halatta ba kuma da aka haramta rage shi rage shi don a yi kyau aka hana rage gira don a yi kyau to haka nan ba za ki ɗauki wani gashi ki ƙara a cikin gashin ki ba cikin dan ki kyau wani ya taɓa wa abin da shari'a ta ce na cewa kada a yi abin da halittar allah su canza wannan bin umarni shaidan ne da yake cewa la'amuran na hunfarai zai yi na khalƙallah tabbas sai na umarci su sun rika canza halittar Allah saboda haka bai dace ba da sunan ado wacce ta yi abin da ya zama sabon Allah ne to sai wani shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam yakan ga ana kona guntayen takardu da tsofaffin kalandu masu ɗauke da sunayen Allah subhanahu ta'ala shin hakan ya halatta daga Aliyu Magaji ya halatta a kona wani abu na sunan Allah ko ayoyin Allah idan ba da bukatar wato ba da bukatar aji takaddun to ya halatta kona lokacin da sayyidina Uthman ya sa aka kakkarbe masahif wato qur'ani da suke hannun sahabbai aka sake rubuta musafi guda daya wanda ya nemi a aika shi garuruwa ba kowa zai karatu ya karatu da wannan musafin kaga duk waɗanda ya tattara gaba ɗaya kona su yayi sahabbai kuma suna nan manyan sahabbai shi kansa khalifa ne daga cikin khulafa'ur rashidin sannan kuma manyan sahabbai irin sayyidina ali da al'asharatul bashari da yawa daga cikin su da suna nan sauran sahabbai suna nan ko ba samu wani da inkarin me yasa ya kona ba saura ka za a iya konawa babu wani abu sunan shi kuma yake cewa assalamu alaikum yace na son karin bayani kan raka'o'i sha biyu na nafila da ake son mutum ya yi a kowace rana ya ce wasu ana yin su kamar haka wato raka'a biyu kafin asubahi da kuma raka'a biyu kafin azahar da kuma raka'a hudu bayan azahar sai biyu bayan magariba da kuma biyu bayan sallar isha'i sai ke cewa wasu kuma sun ce a hudu ake kafin azahar din da kuma biyu bayan azahar maimakon biyu kafin azahar da hudu bayan azahar shine ke cewa yana neman karin bayani daga Raihan jihar Katsina to duka wanda ya faɗa din ya sun tabbata a hadisi dama wajen sallar azahar ne sauran duk babu wani sabani akan su raka'a biyu ko dai raka'a biyu biyu to biyu bayan azhar bai biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko mutum yayi wannan ko mutum yayi biyu kafin azhar hudu bayan azhar ko mutum yayi hudu kafin azhar da kuma hudu bayan azhar duk waɗannan sun tabbata hadisin ummu habiba hadisin abdullahi ibn umar hadisin aisha da duk suna cikin littafan sunan wanda sun zo da wannan saboda ka duk wanda mutum yayi ya yi ratiba ta azahar ita dama ta azahar ita ce take da wannan ko dai biyu biyu ko biyu hudu ko hudu biyu ko hudu hudu duk wanda mutum ya yi ya yi ta sai abdulkadir hamisu gwammaja shi kuma yake cewar tambayar sai ita ce tun yaushe ake askin suna kuma namiji da macen duk ya halatta a yi musu ana askin suna kafin kafin ranar sunan kafin ranar da za a samu sunan sai a masa aski ko ranar da za a samu sunan ma yau misa behi za a yi masa askin mace namiji shi aka san ana yi wa aski namiji shi aka san ana yi wa aski talliya amma mace wani ba a san ana yi masa talliya ba sai dai idan an yi din ba wai laifi aka yi ba amma dai ba ya cikin abin da aka san ana yi wa mace aski gaba ɗaya a cire gashin kanta su suna cewa shi kansa gashin da ake haifar yaro da shi galibi ba zuwa mai kyau kuma ba aski ba zai zube to idan wannan dalilin ya sa eh, ka aski don eh, mai kyan ya fito wannan wani abu ne daban amma dai baya daga cikin abin da ya lissamci ko kuma ya zama sunna a aski gashin kan mace sai wani ke cewa mala idan mace tana al'ada sai mijinta ya kusance ta to malam yau hukuncin su gaba daya kuma wanka nawa za ta yi daga aminu abdullahi shika gidan leda sun aikata haramun a matar da take al'ada ko bata yi tsarki ba haramun ne a kusance ta Allah ce wala taqrabu hunna hatta ya tsohorna kada ku kusance su kada kusance su sai sun yi tsarki sai sun yi ɗahara to jinin ya ɗauki sun yi wanka fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah so da haka mutumin da ya zo wa iyalinsa tana jinin al'ada to wanda ya saba dokar Allah ya karya wani hannun ubangiji ala wataala yi laifi ya zo a cikin hadisi ibn abbas wanda kuma wasu daga cikin malamai kamar imam ahmad sun dauke shi cewa duk mutumin da ya zo wa matarsa tana al'ada to yayi sadaka da dinari ko rubu dinar a nisfu dinar ya eh, sadaka da dinari ɗaya ko ko rabin dinari dinari ɗaya yanzu ya kai wajen abin dinari ɗaya rubu dinar kansa zai kai wajen dubu sha biyar rubu dinar da su dinar kansa zai kai wajen talatin wajen dubu sittin ko kuma dubu talatin da wani abu wannan shine kafararsa game da yazo cikin hadisin Abdullahi dan Abbas na'am to sai tambaya ta gaba ah, sai wanka ko mm, wanka nawa za ta yi eh, wanka ɗaya za ta yi wanka ɗaya ta ta yi ta wanka ɗaya da niyyar duka biyun ya ta yi to sai shi kuma yake ta malam kudi yake son ara a wajen wani to dan ya bashi wannan kudin ya sa ya ce masa zai kara masa wani abu idan ya dawo masa da kudinsa shi ne yake tambayar shi wannan ma kudin ruwa ne to kudin mai daidai ka ce ba ka bashi za ka kara masa shi kuma sai dauka ya baka dai don haka ka kawo ka kara masa ya karbi riba da yau ka ce ba ka bashi sai dauka ya baka bashi baki alaikum lokacin da ka tashi biya sai ka yi masa kari shi bai ma san za ka yi masa kari ba to ba a sharɗanta wannan a farko ba to wannan ya halatta amma ana son haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ahsanukum khairukum ahsanukum qada'an ko ahsanukum qada'an wanda ya fi ku iya biyan bashi shine ya fi ku annabi sallallahu yana yana wannan in ya karbi bashin shanu in ya tashi biyan su to zai bayar waɗanda suka fi waɗanda ya karba kiba da da koshi ya karbi ɗan ramamu to in ya tashi shi kuma sai ba da kosassu zai ce a zaɓo masa ramamu ba don ya kyautata masa wajen biyan bashin haka inda a ce baka sharɗanta ba ba sharaɗi aka yi bashin to shi kira kana dama ka ƙara masa in ninka masa ba ka yi ba wani abu amma inda sharaɗi shi ka ce zan ka bani bashi zan ƙara maka yi wai ɗauko ya baka kan wannan sharaɗin to wannan abin da ya karɓa da abin da ka ba shi riba ce to sai wani mai tambaya wato awal hassan faki shi kuma yake cewa mutum ne ya karɓi buhun masara da damuna a wajen abokinsa da niyyar zai mayar masa da hakan a lokacin girbi wato lokacin kaka kenan to lokacin da ya karɓa buhun ana sayar da shi dubu bakwai lokacin kuma da zai mayar masa masarar ta kai buhu ɗaya dubu goma sha hudu to malam ya za a yi wajen biyan buhu ɗayan zai shi ko kuwa biyu da a ce da ya tashi bayar masa ta faɗi da ana sayarwa dubu goma sha bakwai da zai mayar masa kuma sanda ya karɓa dubu sha bakwai a juya magana zan yi idan da zai karba sanda ake karba dubu abin sha bakwai ko da farko ya karba tana dubu bakwai ko sai talanka ta zama sha hudu sai ta zama sha hudu lokacin da zai mayar masa to aika kaga in masa riba ce ba faduwa ba da a ce yana yana dubu sha hudu da ya zo karba ta da dubu bakwai da ya zo mayar masa ta da dubu bakwai kaga ga nan ne za a ce ya faɗi eh, ka karɓi abu ana sai da shi dubu bakwai kamar da shi ana sai da shi dubu sha bakwai ai kaga ka ina jin tambayar cewa yake zai mayar da buhu biyu ne ko buɗe ba ko buɗe kaga ya canza tambayar da kamata ya ce lokacin da zai ya karɓa dubu sha bakwai ake sai da ita da ya tashi mayarwa ta da dubu bakwai da ya tashi da ya karɓa dubu bakwai ake sai da ita da tashi mayarwa ta kai sha bakwai buhu ɗaya zai mayar ko biyu almuhim dai abinda zai mayar shine buhu ɗaya kamar yadda ya karba sawa'un kudinta ya tashi ko kudinta ya faɗi duk ɗaya ne kamar ka karɓi naira ne lokacin tana da daraja in aka kwatanta ta da dala sannan da ka tashi biya naira ta ƙara karewa ba za ce ai za a hararo dala ba a ƙara ninka ta sai ta yi daidai da dala yadda ka karɓa haka za ka mayar sai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta mutum ya yi wa wanda ya cuce shi ko ya zalunce shi muguwar addu'a Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al illa man zulim Allah baya son bayyana mummunar magana sai wanda aka zalunta wato wanda aka zalunta Allah baya son kai taiwa mutane mummunar addu'a amma an zalunce ka in an zalunce ka kai addu'a Allah ya bi maka haƙƙinka yadda wanda ya zalunce ka shi ma Allah ya nuna ya yi akan zaluncin da ya maka wanda duk aka zalunta yana da haƙƙin yayi wannan addu'ar in zai yafi yayi hakuri to yafi wala in sabartu lahu khairul lisabirin ce in kuka yi hakuri to yafi alkhairi ga waɗanda suka yi hakuri amma don ka faɗi an zalunce ka kuma kana roƙon Allah ya rama maka abin da aka masa wannan babu babu komai a ciki to sai mai sako na gaba yake cewa dan Allah na son karin bayani akan maganar da aka yi na turaren da ake bawa masu fama da shaidanun su yi a jikinsu babu wani turare da aka ce ana bawa wanda shaidani ya abin nan wannan aiki ne na bokanci bai halatta ba abinda aka sani shine addu'a shine ruqya karanta alqur'ani ko karanta addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan shine abinda ya sai zuwa sunna amma a ce akwai wani turare aljanu ba sa san shi in aka ba shi zai gudu ko wani abu irin wannan wannan bai halatta ba neman waraka ne da hanyar da shari'a bata sanya ta hanyar ce ta waraka ba na neman waraka da abin da shari'a ta yadda cewa a nemi waraka da shi eh, cewa amma shaidanu za a sa musu wani mahur wani turare wannan baya daga cikin abin da ya zo a cikin sunna cewa ana magance sharrin aljanu da shi sau da ka aiki ne na bokanci bokaye yawanci su suke irin wannan bai halatta ba ke suna malam wata mata ce ta zo tafiya da goro kasar saudiya to jirgin da za ta hau baya daukar goron da aka sai aka ce ta cire shi ta ajiye to da kanta ta cire ta ajiye goron sai aka ɗauka aka je aka siyar kuma to shine ke tambayar shan wanda suka siyar din za a cire mata kuɗin ta ne ko kuma haribar ta zama tata ne kuma kuɗin sadaka za a yi mata da shi ko kuwa ya za a yi da shi tunda ba ƙara garinta ta za a yi ba shine ke neman man fita idan abu ne wanda yake doka ce an hana ɗaukan shi aje a kai shi can saboda wani dalili da su yasa suka hana sai wata karya dokar ta zo za ta fita da shi sai hukuma ta kwace to ana iya mata ukuba da hana ta kudin wannan abu ba za a bayar mata da shi ba domin a nan an same ta da laifi ne za ka za a iya mata ukuba ana yin ukuba da dukiya ya halatta a yi ukuba ta hanyar karbar dukiyar wani mutum ya zama na horo gare shi ne abin da ake cewa tara ya halatta a yi wannan saboda haka idan hukuma ce ta kwace to ba laifi don an hana ta wannan abin sannan kuma yana maganar cewa ba a masanta inda za a same ta ba to kaga ko da ma natan ne haƙƙinta ne a mayar mata da kayanta tana ba a san inda za a same ta ba kaga shi kenan wanda yake hannunsa ko waɗanda suke hannunsa don sun yi amfani da shi babu komai yan kuma sun ba ma wasu wanda suka ga sun fi su bukata duk babu komai a cikin yin haka shi ko likita malam shi likita ne to idan ya yi alwala da nufin yin sallah yakan yi wa mata allura ba tare da ya sake wata alwalar ba ya je ya yi sallah shi ne ke tambayar menene hukuncin wannan sallar tasa yana nufin ya taɓa cikin wata da alwala hmm. to na farko idan akwai mace wacce ya kamata sa ta ta allura ya kamata ita macen ta yi allura yawanci ana samun nasis mata a asibiti kamata yi ya sa su su yi mata in uwansu allura sai in ya kasance babu wadda take gurin kuna buƙatar sai allurar kuma ko kuma allura da nasu ba ta iya yin ta ba sai sai likita to kaga wannan allura ce da za ta yi mata allura to ya yi mata allura babu babu komai dan bai sake alwala ba matukar dai ba da sha'awa zai taba jikinta ba zaman taba jikin mace ba da sha'awa ba baya abin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah na Aisha tana kwance a gabansa ta miƙe kafarta idan ya zo sujjada sai ya taɓa kafafuwanta sai ta janye sai ya sujjada in ya tashi sai ta dada kafafuwanta da sai ya zawo zai sujjada sai ya taɓa kafafuwanta sai ta janye kaga babu babu komai da a ce taba kawai taba mace kawai haka nan koda da sha'awa ko ba sha'awa ya warwala to annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba jikin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kunce ba saboda wannan babu babu abin nan cewa duk wani taba mace zai warware alwala wannan baya da baya da karfi baya da hujja shi yasa za ka ga waɗanda suke sharɗanta dawafi suke sharɗanta tsarki a dawafi cewa sai mutum yana da alwala zai dawafi sai kuma a zo a wajen dawafin nan wata za ta zo ta jingina da kai wata za ta zo ta goge ka wata to sai su shiga matsala to ya za su yi zuga shi jikin mace ya taba shi kuma yana da wafi kuma alwar shi ta kare kenan a bisa wannan hukuncin shi za ga waɗanda suka tsananta shafi su suka fi kuwa tsananta wannan shi za ka ga mazansu da matansu da sun saka safa a cikinsu wai kasu gogi abin da wannan babu wani karfan dalili da yake nuna haka ta sai muktar albishirawa karaye yake cewa menene hukuncin wanda ya yi sallar asuba sai daga baya kuma ya lura akwai janaba a jikinsa shin idan ya yi wanka sai ya sake wannan sallar? eh in ya yi wanka zai sake sallarsa wanda ya yi sallah da janaba bai yi sallah ba haka duk sanda ya tuna cewa da janaba ya yi sallah to zai yi wanka ya sake sallah kuma lalata sakar alkari matsaro duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fatoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shirin malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jan lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku saifula usman usman shine wanda ya tattara mana sautin akan na'ura anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh